الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. آه، آه، ثم نسيب البخاري مولى سيدنا كتاب الإيمان.

to wannan shi azzaki na buhari da himahullahu akan sabanin da malum masu kai akan bambanta haddasana da ahbarana da amba'ana da talibin wasu malum masu da akan hihi da talibin ita ce mahidi ce akan cewa haddasana saboda talibin ba ta ɗauka ihtimali amma suka ce da ahbarana da haddasana da amba'ana suna ɗauka ihtimali lokaci da yawa masu dalili suna ya kawo a habara na alhali ba abin da sun ka na ba a da wasu malumma suka jiya na suka biyo wannan malumma suke da yawa suna fitiri da cewa a habara na ibnu abbas shi a nufin wai ya fata ma ma garin su shi ko ya ja ga ma garin su don haka ga buhari ci da cewa da bani ido da haddasana da ahbarana da amba'ana duk ma'ana su guda ba su da bambanci wannan kina bayani akan wadan hanyoyin da za a ɗauko hadisi kafiyar da ta hamuli hanyar da za a ɗauko hadisi sannan waka kafiyar adadi da hanyar da za a kanta da shi wajen ta hamulin hadisi za a fara da tamawar da shi abin da ka biyo malami na faɗi wannan shi ne suka ce shi alawu ne ta hamulin hadisi shi amma ne don haka hujjoji na darajar hadisi baya gare shi sai ina ta zan kiyar da kawai yanzu to shi na ce ba wa ce imami al-masalata ala sashi ne ya tafi da ma'in mun da dai ba da mai zane a kan shi shugaba zai je ko matsala ga ainihin ɗaliban shi malami zai je wa tambaya da ɗalibai mai ne jarabi abinda sun haɗa ne da ilimi a gane gane wasu a gane wanda ya gane da bai gane ba shi na ce hadasuna hajjuna wa adadin حدثنا سليمان حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة إن حقيقة من الشجر إن من الشجر شجرة حقيقة كيتا akwai wata itanya wanda ya kasance la ya kudu wa laku hasan samin da ba su faduwa wa ha hakika wannan ita da mu'mini wato mumini ba wani abu wanda zai samu ne wanda zai sa shi girgiza ko shi dangata ko shi baki mai to ka heke wuri guda yadda mumini yake ka heke hmm. wato a matsalin musulmi sai suke da mumini ko kuma musulmi wato shi musulmi wanda a mumini ba wata musiba wanda za a tada shi daga imani da duk abin da same shi zai kake wuri guda wato wanda wannan sanya da ita ma su same ta ba su faruwa kuma tana kashe shi na Allah ta cewa to haka ne kuma ruwa ta samari yace da yin ke ko to shi ma mun haka kika yace ba Allah ce daga shi da yake sai manzo Allah ce hadis kun ma ya ko ga ya min wace ne ya tanya cewa na tanya wace ne bi shi ce kala ce ko wa annasu bi da bawadi sai mutane suka fada ga ita da wani ko wasu ce wannan ce su ce wannan ce amma su aka kawowa kala abdullahi abdullahi ya ce ko ka bi na sai ya fada cikin rayuwata annaha annahar wannan da binan ya ce sun makalu sai suka ce sun kasa kenan sun ka ce haddithna ma hiya ya zaki ya mazo Allah ka gaya mana wannan itan ya su itan ya ce kala ce na annahar ita ce itan ya dino wata in ce wata tantamin da ba su faruwa kuma ta yi kama da mu'mini ko kuma mu'mini musulmi ya yi kama da ita musulmi ba abin da ke tsarki shi daga imani ne ya kawo cikin imani imani ya da cikin zuciya ta yi yadda imani yadda su cikin zuciyar musulmi ba zai tsaga ba zai da ba haka wannan ayin bishiya da ke yi sassa hayar ta ce ni su kunyar in ce bishiya da dinan yaki sai dai ba a yi a alaihi wasallama ya ce masa haka yau ce ce ta suka kasa gane ba ka ce da su gane ba sai su ya mazu Allah ban gane ba wace ne ita ya ce amma lokacin shi abdullahi lahimin umar ya ce duk wannan yana cikin zuciya sai cewa bishiya ita da dino to amma saboda ga manya manyan ma gaba gare ni manya manyan sahabbai suna gaba gare ni akwai kiyaye ne akwai yadda ne wannan wurin kuma yana ganin shi mai ƙananan shekaru ne ba dai zina shi zahin gidawa ba don haka sai kafa shi ne shekaru ba to ga shi wannan hadisi a ce kenan an gano malami na iya ji wata tambaya da ɗalibai domin a gane watan ainihin gwargwadon fahimtar su domin a gane zurhin tunanin su da kuma ainihin gwargwadon fahimtar su da gaba su sannan kuma bayan wannan cikin wannan hadisi za a gano a shirke nan ya kamata kai almajiji ka yi zai lokacin da ita da da manyan manyan malumma ko su almajiji na gaba gare ka kakka ya zahi nuna ta ce zahi son ka gane domin yanzu yanzu a gane kenan kai ne kai musu ya ake ko ma kai tunanin kakka kai wannan da kuma yi ainihin ilimin cikin wannan sai yin bukata ta kama na haɗa ka da wasu kuma an jawo an ce ne ya kamata kai bayan kuma kai bayani idan malami bai nuna ka ba to kada ka zai nuna kanka dan kenan shi na ganin wannan ishara da kai ba ta shi wace ko kuma wannan jaraba da aka yi ba ta shi wace da manya manya ta ta don ka kai ka baki shi ba ma da a ilmi wa kawai lahi ta'ala ba ne a akan abin da ya zo akan matsayin ilimi wa kawai lahi ta'ala da zance Allah ta'ala da haka wa kullum da ilmi ilman wata ya ce ma manzo ka ce Allah ka tsara min sani sanin al'ƙur'ani da sanin manhojin shari'a babu babu qira'ati wal ardi al muhaddisi wa ra'a al hasan wa sufyan wa malik al qira'ati jaizatan babu qira'ati babu a kan karatu wani ardi da gista ainihin abin da za a karanta wa kana karanta wa malam na tura maka Allah muhaddisi akan malamin da zai karanta da kai wato wannan abin da aka ce ma al-qira'atu ala mu'addin kamar yanzu zaman da muka yi sai shi kasance wani zai karanta Buhari kowa in lokacin kafin shi shi da karantawa kawai yanzu shi shi na kina hadisna qur'anu ina na wa hadisna qur'anu ina na hadisna qur'anu an kula qur'ani an kula qur'ani annabi annahu qala kaza wa kaza wa kaza in yi tsari ya kai karshe hamdala sai ce kuma ne wa ke shi wanda ke shi ba zai shi karanta to kusan wannan shi aka ce ma al-qira'atu al kira'atan alai kenan kuma shi aka ce ma al'arfu watan gitta ainihin a riwaya ta malami ga malami amma ba shi zai karanta ba za ka ce a shi yawa kana maka Allah sai ce na'am a hadda saka fulanu an fulani an fulani an fulani an nabi kaza kaza sai ce na'am to wannan shi aka ce ma kira'atan alai kina ma ka cewa wa ba da ku kira'atan arzan da'u wanda shi aka ce ma arzu abin abinda za a karanta ga malami alhali wannan abinda a rubuci cikin tahi malami ke to wannan shine ainihin martaba ta biyu ko kuma ta shine ilmi na biyu daga cikin kashe kashi ta hamadu hadisi a kusa wanda ya kamata wanda amari hiciya ga ɗauko hadisi kusa ita ce ciya ta biyu idan kana jin lardin da malami ke faɗa wannan lardin da ka jiya kamar yanzu ka suna da kai shi aka ce masa ma'urar da shi kana jin abin da malami ke faɗi in ka ta sai ce malam wani shi kanta da ni kaza na ji shi na cewa kaza ko kuma ka ce a habara na fulanun kaza ko kuma ka ce haddasa na fulanun kaza ko kuma ka ce an ba'a na fulanun duk kaza wannan shi aka ce masa ma'udar da shi wata shi ne daga cikin watan aka samu ta hamudar hadisi a samaniya wannan shi ne farko sannan na biyu wata shi ne kira ta alai kana wa malam na tura ra'ayi haka kai kashin da kuka kai hamdala kusan ainihin karatun malikun anasin a wani malami ya ce na ma malikun a ta shekara goma sha bakwai ban taɓa gani ya ta ko sai da haka ta sha tura ramuna kuma haka aka kai karatun da shi to shi na wannan shi aka ce ma kira a tanzani kuma shi aka ce ma a shi ne martaba da gare shi sai munawara kamar da misali wannan a ce littafi duk abin da annan riwaya ta ce daga malum ma'ana har zuwa ga firawri har zuwa ga buhari har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam makonin ya zauna in karanta sai in ɗauko littafi sai in ba ainihin ɗalibi da shi wannan littafi na da duk abin da a cikin ruwaya tashi ce kwallo ya alli kai ba ta daga yin ce gare ni ta shi wannan shi suka ce ma munawara shi ne ba ta uku bayan munawara akwai abin da aka ce ma ijaza shi kuma ana misali kamar yanzu nan a ce ina da riwaya ta sahihul buhari har zuwa ga buhari ina da ta muslim ina da abu dawuda ina da tirmidhi ina da nisari ina da sa'in lumada sai in ce muku kawai duk wanda annan a je jastukum riwayat sahih al-bukhari wa sahih muslim wa abi dawud wa ghayrihim wa ghayriha ijazatan la muku ijaza wani ha'ani ko wani ha'ani wani ha'ani ko yi ra'ayi da gare ni ce gare ni kuka biyo ni ne ni gaya ku wannan shi aka ce ma ijaza ba tare da an baka littafi ba amma an ce ga littafi karfi kuma a san saka gare ni wannan shi aka ce munawara ta da ijaza amma ana samun ijaza kawai ba tare da Munawara ba shi da cewa a suka riwayat ta sahih da buhari ni. ko a suka riwayat ta sahih a ni. to wannan shi ko shi ma qira'a da alai baya da wannan akwai kitaba shi ne mataba ta biyar ko a sama da shehi alƙira'a munawala a ijaza sai a abin nan kitaba kamar annan misali malami na wata kasa sai in ɗauki takarda in rubuta mai daga malam wani zuwa ga malam wani na yi ma ijazar karatun dukkanin littattafai na yanzu wata da za a aika shi wannan suna ce mata kitaba ko kuma wani misali akwai wata hadisi waɗanda na yi bai da su shi a yi shi wasu kuma bai su kuma waɗannan hadisi ni da su sai in wata kaza ya aika miki cewa hadisi da kaza da kaza da kaza da kaza na wani riwaya ta shi daga ni na shi ko zuwa ga malami an zuwa ga wani na yi ma idan ka hakan ta su da ni wannan aka ce mata kitaba ya ce ba ta ba ta abiya to gare ta akwai abin da aka ce ma a ilani sanarwa kamar ya fara misali ce wannan littafi na ne duk abin da a cikin rawi na ne kun gani shi ne ko ba ni sai in da shi haka ce wannan na wani to ya akwai ijaza ilani ana amfani da shi za a amfani da shi kuma a yi da shi wannan suna ce mishi ilani shi ne martaba ta shirya kenan ko to sannan bayan wannan kuma akwai abin da aka ce ma wasiya kamar ki da malami zai na hajji ko kuma ya rasu ko shi a cikin rashin lafiya matsananciya ya ga ki lokacin cika ta yayi ki da duk almajirai ne sun kare sun riga shi kare ko kuma almajirai ne ba su da cincinta ya su karatu da tafai ne sai shi doki da tafai ne gaba ɗaya shi mutum shi ce ga tafai na a kai akai malam wani duk da wani yawa yi ne wanda ya rubuta da hannu sai shi a kai akai malam wani kuma a gaya mai dama na ba da dama na shi karatu da wannan shi aka ce mafiya bayan wannan martaba ta takwas ana ce mata wujara shi da suka cewa wajen tuhu bi haɗi na same shi rubuce da ainihin rubutun malam wani kamar yanzu ana misali wannan yi sahihul buhari sai mu samu nusa wanda kasance hannun buhari ce rubutun shi ne hannu ne to can karshe da rubuta cewa fassa wannan rubutun nawa daga cikin ahalar hadisi na ya mai ijara na shigar ta da gari wani kaga sai ka tsallake kowa da kowa sai ka ce wajadtuhu bi haddil iman al-buhari qala hadithna muslim isma'ila qala na shuba wannan ita aka ce mujala to ni wannan dai buhari ya kawo su amma bai kawo su ba ya kawo sama ular da shi da kayan shi da ne kawo a kira a tare shi na mutu shi na ce ni a wada hasanu hasanu da tafi wasu kayan wa malikun sun ga wata ta karantawa wada hasanu wasu kiranu malikun sun ga an kira ta ja'idatan suna ganin kira'a watan kana kana karantawa malam ta saurara ma ja'idatan ya halatta ana da waya da ita malum masu ce ana yi da ita amma wasu ce ba a yi da ita wanda sun ce ana yi da sun kawo hujjojinsu ga sunan zuwa kuma sai da jayyawa sun ce ba a yi da ita da hakan ga malikun anatin da shi da sauran malum wanda a ce sun ce akan cewa alƙira'atu ala shi hijabi kana karanta wa malam da su a ramuka ya halatta in ka tashi ka ce hadis na kuramu tare da kokai ka karanta da lauyin ka ba na bai shi bane illa dai kawai shi na imana. to cewa na hamdi na kamar shi ne karanta da ni. kala abu abdullahi abu abdullahi buhari ya ce sami tunadi a ba'a ta mai halatta mishi da hakan mai mahalajin ya so ya ce ya yi wa an su kayar tauri wa malikin annahu ma kana wani kan shi yana da yana kira'ata wata ma a jari'a suna da yana kira'ata karanta lafi na malam wata a da ainihin wata tsauraren abin da malam yake faɗa maka jari'a da daidai shi wa kuma barci wata ke na su nan da na ko eh to ina ganin nufa shi ko na ko na ko na باب القراءة وعند أن المحدث ولا حسن وسفيان ومالك وعن قراءته جائزة وقال أبو عبد الله سمع قراءة يكون وحتج بعضهم في القراءة نفس عن همومه ما لم يكن هذه شيء شيء أكبر وحتج بعضهم أكثر سامح واحتج بعضكم في القراءة على العالم على العالم في الحديث to ina ba ina ganin ke shi na shi a nan wai da sanu a sami to aba ya kuru an su saya da sauri wa ma a annabi mata na yara yan da qira'ata wa sama'a jaizan حدثنا حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال اذا قرئ على المحدث اذا ان كان حديثي جمال من كان حديثي فلا بعد باب له ان يقول شي وند كان كامل من سوى رامي يشي حدثني وسمعت kuma حتى sami ba ta ce ba an gane ko to yanzu nan marun ma inda sai sun fice ba ya tafi amma ta samu kace hadisna bara amma ta tare kai take kira ta alai ko kuma ka ce a habar na fulan ta alai ko ka ce an ba'ana fulan ta alai amma ba ka ce sabi kiya ce wala tariqa abada fil mutata amma shi ba fil mutata da kawai yau da ba ruwa kun da ba ka ce saboda ba labi ne ka kake ba labi kana haka wani illa ya a ka tana shema na kawai don haka gana ba za ka ce sai ba amma da imamu na mari da sauran maluma sun ce akan cewa daidai na wa a hasan jawa kuma yi malamin buhari ya ce akan ya ga kuja kirkira alal alami watan ga karatu ga malami da hadis ya kawo hujja da hadisi na imamin da sa'alabata shi imamin da sa'alabata ya zo inda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye manzo Allah manzo Allah na ce mai na'am na'am na'am qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce manzo Allah an Allahu amaraka an tusalli salawati ko an tusalli salawati Allahu amaraka shin Allah shine umurce ka na tun da zai faɗa wani kai salloli guda biyar ana ce na am. kaga nan watan nan kira'atan ala shaiki kina karatu wannan na ke yi na am. kala buhari shi kira kira'atun kala sai buhari ya ce ko kuma humaydi ya ce buhari kira'atun ala nabi sallallahu alaihi wasallama wannan abinda kenan da ba mai karanta ga manzo sallallahu alaihi wasallama a kafarar imamun qaumahu bi zalika limamun ta albata ya gaya mutane abin gaje karanta manzo Allah ta ce mai na'am fa ai ba fa qabaluhu suka ce wannan kuma ta dare shi kuma duka nan sun ka kula sa kamar da yazo da wata riwaya ta na ta dare yake lokacin da limamun ta albata zo ya karanta ma mutane ne abin da yiwo ga a sallallahu ta zama. bai cikin wannan garin ba wani namiji ko wata mace duka suka sunta gaba ne saboda ya ce muku hakika na hito da wani mutum wanda ya kasance watan Allah ne ya aiko shi da littafi kuma abin da a cikin littafin nan kore da alheri yana horo da alheri shi na hanyar daga abin da ya haramta sai su tafi musulunci gaba ɗaya cikin wannan fesi ba mutum guda wanda rage kowa ya karba to kare nan daga gajeren da ne mazo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ba a yaro wa hadda malikun shi kuma imamu na malaki ya ga hujja wa bisakki walau da alƙawli abin da aka ce ma asakku alkitabu kamar alin sai takarda ta bashi daina ta kula mu'amala tsakaninta da wani ta biyo shi bashi ta san mai da wani abu akan bashi sai aka ɗauko takarda aka sa aka rubuta takarda da aka rubuta takarda ni wani ba shi ya rubuta ba an yi ciniki ciniki ya ƙara ku ɗauka mu ce ka san mai da gida kila akan dubu hamsin sai aka kirai wata mai rubutu sai rubutu cewa ni ba ke na ala misali kai mai gida na ka zama ni a zaki na ka zama adam da gida na a kan dubu hamsin daban wani da wani da wani da wani da wani da wani su ne shi a kai wannan kan wata takarda ta ga wannan takarda kai mai gida kai za a ba kada ne to idan wani abin ya kai da husuma zan jariya idan aka zo kotu za a ɗauko wannan suka daɗi idan aka ɗauko wannan suka daɗi sai a ce ina wani ina abdullahi ce gani ne kake ƙara ƙasin ina ƙara ƙasin a kan na zai san mai da gida dubu hamsin da biyar ba sai a ce to kana da shaida shi ina shaida akwai takardar da aka rubuta ya kama da hannu kuma na kama da hannu sai aka ɗauko wannan suka daɗi aka diba sai aka ga ɗin ciki ni abdullahi na sai san ma a ƙasin da gida na dubu hamsin rana ka zamu ci da biya na lokaci kaza to kuma ga shi har lokacin ya wuce bai bani ba ta ga sai a ce kasan ta abin da. ta abin da wani ci ya zo da ke na ai ba kauye ne jiya ba Abin da ake suka dajiya don haka sai imamu na malaki ya hujja da tsaki da abinda aka yi kotu na cewa ai shi ma kira ta na. don ashe ke kenan shi ne halatta kira ta alaina bayan haka na kuma sai kara da ainihin aikala kuma ne ka zo da alƙur'ani tana iya isar da baki ka yi hiri sosai kana iya da baki sai ka zo kana son kanta alƙur'ani da wani shi da farko ka fara hadda da ainihin kira a tajawidi ka kai amma amma kuma kana iya da wani kanta tana dogowa da sama idan ya ka kuma sai da wasu kalmomin da ka shi na turara maka ka zo ne kira ta alayyana to sai ka kasance wasu su ce ai bai halatta a yi sai imam ramar sai ce bai halatta a yi ga shi wannan alƙur'ani a yi hadisi to tun da shi rayuwa a yi ga alƙur'ani shi ke shi ra'ayi ga hadisi na wasu sallallahu alaihi wasallam shi na ce mata jama'a da kuma sai yi kuma ana kawai bayan ko nuna sai su ce a shahada na kula wani ya samu shaida alhali ba su ji abin da faɗa ba tun da ce aka yi ni haka bai wani ce ka za ka rubuta ni haka bai wani ce ka za ka rubuta me kake bai wani ce ka za ka rubuta idan kuka tashi ta kace aka yi ni haka bai wani kaza kaza haka bai ce auki da kaza kana ga ce kaza eh ina ga ce kaza kana ga ce kaza eh ina ga ce kaza ba shi na rubuta ba in ta zama husuma ai za su ce mu a shedu shedu ne shedu da ya ta alai don haka ashe kenan qira'atan ala alal alim jaiza Ta gani ya ce wa ko zalika sai akan ci wannan qira'ata alai wai kuma wa Allah muqri wai yaqulu al-qari'u aqra'ana fulan sannan kuma wai qura'u alal muqri ana karatun Alƙur'ani da malami mai karantarwa ka zo hakan cikin guda gare shi kai hakan tawa shi a zuwa ranka kana kana tawa shi a zuwa ranka idan ka ta sai ka ce wani karantar da ni haka za ka ce alhali kuma kai kana karanta a zuwa ranka yanzu dai wannan ya halatta wannan dai shi buhari ce a shi kawo hujja akan qira'atan alaihi da yake da samadi ba su da bambanci حدثنا محمد بن سلام هو جيكا جمال بن بخاري حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف هو ابن ابي جميله على جميع الاعرابي عن الحسن هو ابن ابي الحسن قال لا باس بالقراءه على العالم babu laifi ga karatu alal alimi ga malami kana karantawa ina saurara ma ba laifi ga wannan kuma ya halatta wato kenan ya ta akan sihhatul qira'ati ko ingancin na ɗauki hadisi daga malami kana karantawa suna saurara ba idan ka ta ta ka cewa ne ni a tasna ubaidullahi wato wannan isnadi ne na masu ruwaya hadisi daga buhari wannan isnadi na ba na buhari ba ne ainihin masu ruwaya hadisi daga buhari irin su karima irin su abu zarre wanda ya kasance dukkanin su ɗalibai na da da irin su abu wakati dukkanin su ɗalibai na da to su a dai wannan ainihin riwaya to wasu sun ba amma rashin ya yi tata za mu karanta shi na ce masu riwaya da ke da ɗaya daga cikinsu na ya ce ubaidullahi wa na muhammadu ne yusuf al-jarabiyu ka na wannan bai da san shi Buhari ya faɗi wannan da almajiri almajirin almajirin ma almajiri ya faɗi wannan dan da bai almajirin Buhari na shi kuma Ubaidullahi almajirin Tilawi na shi kuma yi wata riwaya almajirin almajirin Tilawi na to shi da ce hadisna Ubaidullahi wa hamadana Muhammad bin Yusuf al-Tilawi wa hadisna Muhammad bin Isma'il al-Bukhari da ya ake kenan wani ɗalibi na ya kotsa wanda riwaya shi ko domin shi tarar isnadin ga shi tabbatar da wata qira'atan ala shehi wa sama'i sawa'an da yusuf da bambanci shi na ce kara sai shi buhari ya ce hadisna ubaydullah ibn musa an sufyana kara idza quri'a ala al-muhaddis fala ba'sa an yaqula haddathani idza quri'a ala al-muhaddis idan an aka karanta hadisi gaba ga malami fa zai kai almadi in ka za a karantar inda al-adari lokacin karanta wakka ka ce haddasani wani karanta mini kaba sai shi buhari da kai ne ce wata ne ito naji a ba atini naji a ba atini shi na da hakunan maharaji ya kuri shi na cewa an maliki ya biyo da maliki wasu gana da su kayan sauri suna cewa a alƙira'atu alal alimi a ƙira'atu huta babu alƙira'atu alal alimi kana karantawa malam na saurara ma wa ƙira'atuhu da shi na karanta ma kana rawa da wa'un da zai su ba ka bambanci wasta wa yana ku munadin min haram amma da samari da kira a daidai suke da wasu daga cikin alhalar, wanda sun kai jiki amma wasu magabata sun bambanta حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف هو تنيتي حدثنا الله هو ابن سعد عن سعيد kowa al ana ce mishi sa'idun abin sa'id al almakaburi. an ne ibn abdullah ibn an nadir annahu sami'a ya an sanna malikin ya shi shina cewa da ma na hanu julusun wata yana muna zaune ma da ta tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da cikin masallaci da hada rajulan sai wani mutum ya shigo wannan mutum da shigo ya zo a rajama da akan wani rakumi ba ana haƙo fil masjid ya je kusa da ainihin rakumi ne fi dalil masjid ko masallaci ko kuma irin hadin majini ga fadin masallaci amma wannan ya nuna ya shiga da raƙumin har cikin masallaci kuma cikin dabe da shi don haka ibn yadda ya bincike hukunci ya matsaro hukunci na cewa shi ke nan babu komi tsarin raƙumi tsahiri na gaidin tsahiri na saboda tun da aka shirya cikin masallaci kuma ba zai yi ta ba da ke shi tsari ko shi gaya cikin masallaci amma sun yi ta da wasu wayoyi na daban a sun kanu da cewa da ya zo da raƙumin ɗaure shi ya yi babin da ko masallaci ta ne shiga sun mata annan a kada ku ya dabe da shira kuma ne sun mata annan kada ce sun mata Allah ku ce masa habbai ayyukan Muhammadu cikin kwani ne Muhammadu biyu wa nabi sallallahu alaihi wasallam da bayna zahranihi manzon Allah shi na gincire yake sahabban shi lokacin da ce wannan fa kullu sai muka ce mishi hada rajul wannan mutum gashi nan al'auyadu wanda yake gashi nan shine fari shine fari cikin mu amma ba fari tas ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ba fari na tas ba ba jana ba jajir manzo Allah watan tsaka tsaka yake tsakanin fari da ja wankan darda ne sallallahu alaihi wasallam to ce wanda sun kai gashi nan fari ba komai mutum da kasance wankan darda na take da fari in haka sun ce gashi shi ne kwari gashi nan ja a ah, harar rajulul ajiyar wannan ne mutum ne wannan mutum al'abiyar wanda ya kasance fari ne al wanda ya kasance gashi nan ya shiri wa qala lahu rajul ko sai wannan mutum ya ce shi ya muna abin muttalib ya kai ɗan abin muttalib ya kira shi da kakanai malama sun ce ba ba laifi idan kaka ya yi ruba shi har ta ambace ka da sunan kakanka a jingina ta kakanka kada a jingina ta zama hankinka da za a zahi gane ka don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka cewa ga yaki na adin da kure ni shina cewa ana nabiyyu la kadai anamu abdul mutalib ana nabiyyu la kadai anamu abdul mutalib kaga bin ce ana abdullahi ibn abdul mutalib ba ko bai ce ana ibnu abdullahi ba ibnu abdulmutalib sai ce ana ibnu abdulmutalib saboda ni na ana so a ganshi na wane ne shi aka shi wane ne shi aka shi sai ce to gani yana sama da kuma sai sauko kasa yace ana ne dula ka ni ne annabi ba kariya anan mu abdulmutalib dina da abdulmutalib to shi na ce ibnu abdulmutalib sai shi ya kada jaki ya ibnu abdulmutalib na wa hasu ya yajuzu fi nidadi ga kaulihim la da du'ai ya suke cewa rabbi ya Allah da du'ai ya rabbi na dace ya inna abdul mu'min tashariya yace inna abdul mu'min wa qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'ida dan ya kira shi na shi na jin ni manzo Allah da ce mishi sai ce ka da ina da ka saboda ya zo da sai manzo Allah ce ina da ka wa qala rajul yan sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutum yace manzo Allah sallallahu alaihi inni wa mashhadun alayka fil mas'alati zan yi ma tambaya kuma zan tsananta ma wajen tambaya wala tajidu alayya fi amma kuma ina son don Allah kada ka yi ciki kada ka kada ma fushi da ni fushin da ko kada ka muna shawa muna kwaɗayi muna son wani mutum shi zo wanda ya kasance mai a bariya ne shi na cikin ƙauyawa amma kuma mutum wanda ya kasance mai hankali zai zo shi tambaya sai mu fara tambaya ne sai wasu ana su tambaya za ka tsaro ana shi in in wani tsaro an ha shi ne yadda zarar ku an su da rabu to lokacin nan sai ya ce zan yi ma tambaya kuma zan san ta wajen tambaya kuma ina son don Allah kada ka ji komai cikin ranka na fushi zuwa gare ni fa qala sai manzo Allah ce dan amma ba da naka ka tambayi dukkanin abin da ya bayyana maka wa kana sai ce as'aluka bi rabbika wa rabbi maqamlaka ina tambayar ka ina ma tambaya domin Allah ka domin Allah wanda sun gabace ka Allah fa'alta rashidan nafi kulihim shi Allah shine ya kuka zuwa mutane dukkanin su kala sai ce na'am Allahumma na'am waɗannan Allahumma tabaruka a jawabul alati ya hasu da na'am dan yace na'am shike shi ne jawabi ko sai ce Allahumma na'am ya ambaci Allahumma tabaruka ko kuma ya ce, Allah ina shi da shi ka kai ne ka aiko nufin shi na'am haka ne Allah ya aiko ni wa qala ce an shirka billahi ina gama da Allah Allahu amaraka an tusalli salawatil hamsa Allah ne ya umurce ka an tusalli salati salawati salloli alhamsa guda biyar alhamsa na a asina daga na salawati salawati mansubi na saboda shi a cikin a ainihin a jamu da kai tsari ko jamu ma hadisi tsari don haka aka ce a salawati amma na asini sai zo da alhamsa biyar saboda ni wani asini mansubi mansubi Allah shi ne ya ɗauko ka da salloli guda biyar mai wanda ya ci cikin yi da dare kala Allahumma na'am ya ce Allahumma ya Allah na'am haka nan ne wa kala ce an sharka billahi ina gamma da Allah Allah ba amaraka an ta suma hada shahara min sana Allah shi ne ya umarce ka kai azumin wannan wata cikin shekara daya duk shekara ka azumi wannan wata kala ce Allahumma na'am kala ce an sharka billahi ina gamma da Allah Allah ka an ta kula hadisi sadaqata Allah shine koyar da amshi wannan zakka ne a gani ya ila ga muratan mu wa ta kace ma haka raba ta ala fuqara ina aka talakawan mu wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce Allahumma na'am Allahumma ya Allah na'am haka ne wannan tambaya da kai min haka ne wa qala rajul kaga nan bai tambaya ba kan haji amma da riwaya ta muslim akwai tambaya kan haji wa qala rajul sai wannan mutum ya ce amantu bi ma ita biki na yi imani da abin da ka zo da shi duk cikin wannan ba maganar mazo magana shi ke iya kama dole sai shi na wannan kira akan kira al shi shi da wani ko shi kawo wa ana rasulu man warati min qawmi ni ne manzo wanda abba gare ni daga cikin mutane ko kuma wanda aka gana daga cikin mutane na wa ana da mamun sa'alaba ni ne da mamun sa'alaba ta aku ni sa'alim ne bakare dan uwan bari ta abin da bakarin kenan wanda ya kasance halimatu sa'iya na cikin su wanda za ki nuna rawahu musa musa mai isma'il da rasu wannan hadisi wa aliyun abdulhamidi da aliyun abdulhamidi wa sulaiman sulaiman ibn mugira an sadisin an anasin sulaiman na ibn mugira an sadisin an anasin annabi sallallahu alaihi wa sallam bi hada da irin wannan hadisi da irin wannan inadi na abdullahi ibn yusufa ake nifi to ne ta buhari bai kawo wannan isnadi ba wajen isnadi kuma tuyi na wannan isnadi kuma ruwaki na nisa bai kawo wannan ba tare da mutum ya ga kuma tuyi na ko wa kullu ma qala rijalu ala waliduhu za ka da dikan da kaza to me yasa ya kawo isnadi na zuru bai kawo ali ba dan yanzu in katiba ta bai inda ce hadisna abdullahi bin yusuf hadisna abdullahi an sa'idin an sharikin abdullahi bin abi ne sami'a an sunna maliki ke na ko wannan kuma sai ce ni sai ce wala babu to sai ce wala babu musa wala ne ko to dukkanin waɗannan malamin bukhari na don ka ce wala babu musa musa ya tona hadisi wa aliyun abdulhamidi muna da yake na ko sai ce an sulaimana biyu na ko an karanta albunani uku na ko an alatin to me yasa bai kawo wannan ba kuma ga wannan alimi wanda kuma na gani to sai ma zuma suka ce na abin da yasa ya ce warawa kuma mutum Isma'ila akwai wa da kai da Musa ya ne ta ya shi kenan hadisin malikina sannan kuma akwai wasu kai da Aliyu ibn Abdul Hamid duk wannan maluma ne ne amma kenan wannan hadisi bai biyo su gare shi ba sai da wasa bai biyo su gare shi ba ba da sai da wasa don haka shi ne wasu kuma suka ce a'a abin da a shi wannan Sulaiman bin Mugira bai shin shahadan Buhari bai shin wa'anda suka huda su da suke sharuɗa ne ba shi haka bai da su ba ga shi kuma in ka kiba shi a cikin malum malum ne amma da suke sharuɗa ne ba haka bai da su don haka kawo wannan hadisi ma'alum da haka da irin isnadi na Muhammadu ne Yusuf a cikin babu ma da kawo filmu na wani wata ta bata ahalin ilmi da babu ma da sauri ba mai bayani a kan abin da ake sai munawala ce munawala mun yi bayani da ko abin da aka ce munawala wa nawala ni kunanu kitabu wani ya ba lissafi da zurwayi ne kuma sannan nemi ijaza da yin waya to shi na ce babu ma da sauri sai munawala da wani kitabu da hada ilmi bil ba bayan mai bayani a kan munawala ka ba da littafin ka wani ba da hada ilmi bil ilmi sannan kuma da takaddun ne waɗanda maluma ke rubuta zuwa ga wasu gururuwa na ilimi. a cikin nan fara kitaba ta mata shigo daga munawara kenan sai kitaba yayi magana ba kan kitaba yana da mujahid zuwa ga garuruwa wa qala anasun ana da shi da sa usmanu usman ya rubuta al-masahib ta tabbini a littafai ya rubuta qur'anai fa ba ata biha ila al-afaq ya aika su da satanni ya bar guda birnin madina ya aika guda makka ya aika guda sham ya aika guda busra ya aika guda bahraini ya aika guda a ainihin a yaman to wannan su ne ainihin musafai waɗanda Usman Affan ya rubuta amma dukkanin su abinda a cikin su watan riwaya ce wata da zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam amma da ni aka yi nan ga yasa ba haka ka wannan a a da nan da aika ma ainihin su wa'annan a na garuruwa cewa kowa shi amfani da wannan alƙur'ani duk abin da sa'a mai kada a shi to kaga nan da ashe wara ce kenan tunda ya aika mutum tabbas kuma sannan ya aika takarda a shekin na wata takarda ita kuma ita ake ta wato ahalin ilmi da ilmi abin da maluma ke aika ma wasu maluma irin su na abin da shafi ilmi sani to shi ne ce a abdullahi ibn umara abdullahi ibn umara na asim ibn umara na abdul a wannan hadari wannan ba abdullahi ibn umara na wajen umaru wannan abdullahi ibn umara na umar ibn asim asim ibn umar ibn hadabi eh shi kanin na ba ainihin watan wancan na ɗane ba don haka ce wala abdullahi ibn umar waya hayyan musa'idin an asari wa malikuna anasin sun ga zalika jahisan watan kenan a ainihin munawala kenan ko suna ganin mara sabbin munawalati wacce ta bar suna ganin munawala jaiza ana wato ta hannakalu ya tuku na kan biha shi na inganta a yawa hadisi da ita kuma shi na inganta a kan da hadisi da ita bayan wannan kuma ta ce wa hatajja ba ahlu al-ilm wa hatajja ba ahlu al-ilm tashin ma duk masu ka ko jami'in munawala hmm? wa hatajja ba ahlu ahlu al-hijaz wasu daga cikin malum ma na hijaz sun ga hujja wannan kuma malami ne da kuma yi dan kuma bi hijazi na wa ta hajjin shi abdullahi bin zubairi al-qurashi al-makki an ce duk sanin lokacin nan ba wanda ba shi wanda aka yi ne don haka buhari ya fara shi lokacin wani ta ne ce hadisi na al-umari saboda manzo Allah cewa kadimu quraishi wala ta kadamu to shi na cewa hatta da ba'd al-hijaz wasu daga cikin maluma na hijaz sun ka kuja kai munawara ce ga munawara bi hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya shi yace dama bayan suka taba la'amir sarjeti lokacin da ya rubuta ma sarkin yaƙi ne ana ce mishi abdullahi da jihadi ya rubuta mishi an kitaba ko ya rubuta shi kitaba ta kasa wa kada ce za ta kara ta ka karanta shi hatta la ya kara kada shi karanta shi hatta ya buga makana kaza wa kaza sai ka ka daidai wuri kaza wa kaza la ta kara abu kada la ta kara abu kada ka karanta shi hatta ta buga makana kaza wa kaza sai ka isa wuri kaza sai ka isa wuri kaza sannan ka karanta ma ba daga dalikan makana lokacin da kai wannan wurin kara abu ala nabi ya karanta shi ga mutane wa habar ku yi faɗa musu sai shi Allah kuma bai sa abin cikin bai kaure manzo ba bai sa inda ake fita da sai da kai wannan wuri a shekara munawara ce ko ko san zaro shi tawa ya faɗa ma ainihin waɗanda an ka ake shi tare su ce kun ji abin da manzo Allah ya ce ga takarda ya buɗe ya karanta musu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nemo mishi labarin Qurayshawa da ni da ku na ce ku ta ku sai mutum suka dawo su a ku shi sai suka ce suka nemo labarin kuma suka samu ainihin wannan da kasance banki ne daga cikin halaki na ƙurashawa ya yi tijara daga sham duka kashe shi ko kora kuma ne su an ci a farkon ganewa da an fasa cikin ajiyar musulunci lokaci yayi to sai mu koma ta farko ba mu farko sai mu shi mu babu ma ko sai mu shi sai mu shi ko to الحمد لله أن تبيع الصلوات الخمسة وأن الله شيء قويك أكم من تلوجي بلا بلا أقول رواية عن تبيع أقول رواية عن تبيع الصلوات وما بإلة دم وما بإلة جمود أو هضام أسد عندهم أغرقا والله وما يدلش wata hadisi wanda yazo da islam wanda suna ce mishi mu'allal ko suna ce mishi mu'allal ko suna ce mishi ma'alul hadisi da da illa hadisi da an ka samu illa ciki rufaffiya ko goriya ina mana cewa wa ma bi illati hadisi wanda ya zo bi illatin da illa gumulin rufaffiya aw hafa'in ko kuma tamboyayya mu a nan shi ake ce ma hadisi ne illa ibn hukum maluma ban ta arifa ko ko urifa ko urifa an gano shi ne wannan to menene hadisi ne illa maluma sun ce wata illa da hadisi wani abu na wanda ya kasance shi na da wani ganewa ba kowa ka gano illa ta hadisi ba sai maluma wa'anda Allah ya azzata wa'anda sai yin tunani da hasken basira su ke gano illa da cikin hadisi saboda ba wai ainihin sun san illa ba ne ko kuma an nuna musu illa kamar da kamar da kasa mai shanye kuɗi ne yan haka mishi ka sai da shi fi na ɗan jiki na yau da ha tamta ainihin mai shanye kuɗi ne wajen wasu tantance kuɗi wanda ya kasance ɗan jibu ne da wanda ba ɗan jibu ba idan a haka mishi kuɗi sai shi ba idan ya yi warin kan da ya zuba sai shi a yi wani ɗan jibu sai shi kanci to haka ma hadisi su kuma ana ce musu adibba'u sunnati likitocin hadisi ko kuma likitocin sunna iya ta tuwa ita wa hadisi sun ce wani hadisi na dina wani malami ya zo ya tambaye abu da a azabi ya ce abu da ta ce yi ce sun wayya mi a kusa ku ke ta alɗulikun al'ahadisa menene kuke ku akan cewa hadisi na dina sai ce abin da kuke ka tambaye ni hadisi in ka tambaye ni hadisi wanda kuka shi a dina zan ce ma ga ina hadisi in ka tsara zai ka tambaye inda da ya in ka tambayi inda zarata ki ce ga illa hadisi sai ka sai ka tambayi wannan abu hatimin azabi ki ce ga illa hadisi to sai ka tsaya sai ka diba magana ta da magana ta inda zarata da magana ta abu hatimin azabi idan ka diba maganganun mu ka samu kalma mu ta saba to ka san kowane mu shi na magana da akan saurayi idan kuma ka zo ka samu kalmar mu ta saba ba duk kalmar mu ta guda abin da ya faɗa shi faɗa shi wanda ya faɗa to ka san kenan haƙiƙanin wani al'amari saba ala da biyu sai sai ce to ina tambayar da aka hadisi ya tambaye shi aka hadisi sai ka da shi ya ce ya tambaye ibnu zarata ya ce ka da shi ya ce tambaye abu hadisi ce ka da hadisi sai ce kai أشهد بالله أن هذا كما يحام إلى أن أقول الله وأن إلي يحامي to an ce saboda hikimar da kwarewarsu da binciken hadisi ba ma hadisin malamin su ba ko ko malamin malamin su malamin da a wata kasa shi na karanta da hadisi idan ka zo ka ce ka biyo hadisi ka zaga shi zan ce wannan ba hadisin malam wani ne kai kan da irin wannan hadisan ba yana da wakil da sun shi ba sun ba tare da amfani da shi ka ga wannan aita da hadisi to shi na ce watan abin da aka ce ma hadisi mai illa watan mari a fihi illa hadisi wanda an hada illa gare shi sai ka ga kuma tana da masu kadin da hadisi ga ingaci ne amma an kaji ba hadisi da shi ne lafiya da shi da illa to ana samun illa ga matani ana samun illa kuma ga isnadi abin da ana samun illa ga matani kamar hadisi wanda watan ainihin muslim ya rawaito an al-awzani awzani ce saba ilai kasada kasada ya rubuto min an anas daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ah, a yace mutum nabiya a hunaydu an anas قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان كلهم يبتدئون بالحمد لله رب العالمين كون سنا فاروا بالحمد لله رب العالمين ولا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم باب شيء بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءه farko karatu wala ayi ko karshe karatu to wannan hadisi malum masu ci malum cikin illa sun ci hadisin ga illa sun ce illa zuwa ciki nan da ya ɗauza yi abin da ke ka ba ilayya ka tada ka taba watan ka tada rubutun ne kun ka shugaban kawai da kada duk da halin da kita ba ce ce na ashe wala da kita ba sai an samu a rikicin ciwo da kawo nan ba a mutu da kawo da ba da take kun ka ce ina hadisi kuma ta ka tada wa kawo ba ba a san kuma ka ba ba a katibul kasada ba kenan da an kari an jahilci a cikin ta na farko an jahilci katibul katibul kasada rubuta takarda rubuta kasada ba za mu ne lokacin kuma ba an bashi kuma hannun ba wanda ya kawo ma a ainihin a bautari wanda suka gane da duka dole illa ne kuma shani da illa don haka ga ba za a yi kula da illa da ba za a kula cewa la ya kula ba sai a wani kira ko la ta yi ha amma ko so ku ga hadisi la ta rawi ku kitaba ana ana lokacin ingantacciya sannan wanda ka fitar da na ɗauka ta ingantacci kuma tun da har suka suka da ba hona a shi aka ba ji rubuta ba rubuta ba ya kai mutum na rubuta ba ya kai kuma na hakika ka tada shi da cikin auzari a cikin zaka shi ke nan ka da zai ba shi ka dana a kai ma auzari sai a rikici Ina ka kashe ke nan wasu wani wasu kusa a kai cewa ba a karatun bisin lahiyar rahama da rahim lafiya wani tsaya ce lafiya a yi da da wannan hadisi in za a ga gurin illa kun yi da kai kun illa sun kace akwai illa mafiya boyayya ne kitaba ba a mace ne kitaba ba bayan wannan kuma sannan ka tada an san cewa makaho ne da rubutu eh, wannan suka ce wannan shine illa da kuma ana samun illa ta ainihin wannan ta izabi ke na ko a ta mutane shi ne amma ko ta shahi izabi saboda ka taba izabi ka kada ta shahi izabi ta shahi mutane abin da illa ta cikin mutane wata cewa da an fadi la bi awwal shira'ati wa la bi ahliha wa fi riwayat la bi hamdu bi sunnallahi rahman rahim wa fi riwayat la bi hamdu bi sunnallahi rahman rahim shi ko an samu izabi cikin izabi cikin mutane to sun ka ce al-inqilabu mujib wa nitati al-hadith shi kuma inqilabi mai gudu na mai hadisi ne sanya hadisi shi kasance da kifi to an samu inqilabi riwaya wa zaɓuka wannan ya ce za ta hamura bismillahi wannan ya ce za ta hamura bismillahi wannan ya ce bismillah bismillahi rahman rahim to da wannan sai ma nuna masu shi wannan hadisi shi ma shi hadisi da wannan istidadi mujibun da yake hadith kenan ta ga wannan hadisi na shi hadisi da isnadi ne shi a illa kuma ga madani madani islami ko islami shi kuma ainihin jihara da wannan a shi an misalin illa ga mai ruwa ya hadisi الحمد لله yake a wani tambaya wai da ma zuka cewa wani hahu an arba'in ya hane su a kan abu hudu anan hanzan ya hane su a kan shi ne wanda aka yi cikin suruna suruna an jira an jira suruna ne sura shi mahanta tulu wanda an ka fara bayan an fara shi kuma aka kone shi ciki ne aka shafa mai man ƙasa domin ƙasa da aka shafa mishi idan aka kudu wani abu ciki ne sai haifar da iskari wasu kuma suka ce a'a kiya ce wanda aka yi tsawa da cikin kudu na daga isra zuwa kasashen larabawa ita aka ce ma hanta wanda bayi ko kuma doma shi kuma shi ne wanda aka yi cikin gemo ko kuma ko kuma abin da kwarya shi ne wanda aka ci lemu an san taimako kuma an san tuko ko to shi ne da aka ci ne ko kuma cin jarro to shi aka ce wa hantar ko janawa wanda ke shi kuma abin da aka ce mana kiri wa ya ainihin shi ne wanda an kai cikin turu wanda an shafa ma alƙaru ana ce shi man kar mai na wanda aka shafa ma ainihin cikin raƙumin shi na da ruwa to tulu da aka sha wa shi bayan an tsara wannan tulu saboda tulu mun yaushe aka yi sha yau zai sha to amma an ta tsara mai wannan mai ba zai sha ba to suna zuwa a ciki kuma ana cinye biyu shi ne da dabino to wannan shi ne shi na haifar da tsari saboda wannan wanda aka sha wa shi wai wata fati ko kuma watan ainihin tulu wanda aka shafa ma a azab shi ma zafi sun ce mai ne na ainihin a tsari shi ƙaro din nan da zaka usman ba su ce ni gudana, ko za ka ce ma duk ƙarshen da yake su jira ce tuluna ko da kake da cikin su wa rubbama qala al-mukayyar rubbama qala da yawa ce al-mukayyar wanda an ka shafa ma al shine ajira tulu eh masu Allah ya ce yi da ku waɗannan sai tambaya ta kuma ya ce wai so yana tambaya game da takaitaccen bayani a wai so mutum na wanda an kai shi na cikin kibaru tarihi na maluma sun ambace shi ainihin zuwa ta yashi murya a ta yashi da halifanci da suka zo sai ce cikin kwakwai akwai wanda aka ce gudun rani ake gari rage yana. ba ko da shi ba ne kuma da cikin ku yace mutane da suka daga yaman sai to akwai wanda aka ce ko su a tsar cikin ku ya cikin ku sai kowa ne ba ba ba sai da akwai shi sai da ne akwai shi da wanda aka ce ma sai wanda sai din kuma da yake shi da fita sai shi kuma Allah ba mu labarin ka don haka da kuma shi mu hadanka mu kiyaye mu da Allah ma kai mu da zubair yawan yawan hadar da Allah kuma a kowa ya wata kasance a tashi hasu kwaya da yanzu. cewa Abdullahi ya kawo cikin hadisi zabi cewa wata rana da sarkin musulmi Muhammadu Haddadi da ainihin a ayyuna da tsarin da zai zaɓa an ma sun yi kuma wajen gari a bayan da aka suna yawo sai suka sarki wani makiyayi shi na ce lokacin da kuzo a shi na sallah ne sun da shi na sallah sai su san ko da shi sai mun haɗa da shi wannan ko ya kama da wasu sani wani ne manzo Allah ba mu labari sai wani ba shi sai wani ba shi bane sai suka zo su tsaya kusa da shi suka yi sallama doka ne suka da sallama sai ya jawo da tsari na fila da ya kare ya kare sai sallama sai ya karɓa musu sallama sai suka ce to Allah mana tambayar sani kuma suka ce Abdullahi <coughs> wane ne ke sun ce makiyayi ma zai ga mutane tumaki da yawa ne ta ce mutane tumaki ne ya zo na ta ce abdullahi da kuma ce amma ta abdullahi ce ko ya su ya sunan ka wanda mahaifiyar ka ta ambace ka ne abin da a zama na uwai su da su ci so masu allah ba mu labarin ka ya ce mana tana masu albarka kuma ya nemi mu mu mace ka kai mana addu'a ya mu hakan yau haka ka muna roƙon kai mana addu'a ya ce to addu'a ta ba zan keɓance ta da wasu ban da wasu zan sai addu'a da kowa da kowa na ya ɗaga hannun wasu suka yi addu'a yawa kowa da kowa addu'a bayan wannan sun ce sannan kuma wanda Allah ya gaya mana kana da wata alama daban kana da tabo da zafi da banka muna ka kuma ka nuna mu shi sai ba ya ɗago shi saka wani tabo da za zafi na gari shi da kuɗi shi na ya ce shi muna haɗa shi kuma ɗaya na shi gari wannan samuwa ɗan wani ce ne zan yi da kuɗi ce ciwon da ke biya nan da nan gada aka biya nan zai ta ta ya ce ci sannan kuma ta kama na fada ne suna shekaru su da ya ce ba dan ta ta ga yi ko su ce ban da bukata da kudi ban da bukata ta kama ban da bukata da wani sai ban fara shi shi na ma a zaji wani malami magani wani kuci shi na cewa mazan Allah shi na cewa ya goje ma Allah ya ga wani magani cikin al'umma amma dai da kifi ko cikin tabi'ai an yi sabani tsakanin wani sarrani da hannun bisi da ainihin a wannan a sa'idun musulmi da kai suna jihadin waɗannan guda wasu malum masu yi sabani wani ne wane ne a ci da cikin su wasu malum masu yi ce kai suna duk shi ne ya tare ɗaya gaba ɗaya saboda shi ɗaya ga ɗaya sun bashara duk sahabbai duk cikin jami'ai ba wanda ya ashirin mu bashi ra'ayin zan shi Allah shi mishi sun abi haka don haka sai wasu ma ba su kace shi ne mai yici wasu ko suka ce kuma wanda a mai yici hadar da zai saboda adali na kuma sannan malami sannan ko shi an ce ma har shi na magana kuma adalin Allah shi na magana wasu suke hadin da zai shi ne mai yici shi ne makarata ƙarar hadar hadar da hadin da zai wasu malamai suka ce wanda abin da suke cikin su shi ne wasu sani saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shara gare shi wasu suke ce wanda abin ki da izinin musulmi saboda shi kullu shi da ya ba da izini lokacin da malum wadai sun ta akan cewa dai wata su izinin musulmi wajen farla ilmi ya kowa amma wajen maziya daraja matsayi wasu sani da jalama wanda ya ce wannan don Allah yana da tambaya game da zobe shin a wani hannu ne ake sa zobe wani hannu ne a suna a sa zobe sa'annan kuma ga wani farce ne a kina tambaya akan zobe wani hannu ne ya kamata a sa zobe ko eh ya za a tashi wani hannu ne za a sa hannun dama ko hannun hagu sannan kuma bisa ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a wace yada za a a wani wace za a sa to manzo sallallahu alaihi ma shi kan sa zobe ga hannun hagu kuma ga yada wajen ke da tsarin farci dan manzo sallallahu alaihi wasallam ce sa zobe bayan ga shi na san yawa da fesar fesar fesar musa sababa fa shi na sawa da fesar fesar ga fesar yake sanyawa ya a wadda ke biyar karbar yada shi ne ana ce mishi tattaro to shi ne sanya ka tattaro a ah, kuma sannan zobe wanda an ka yarda a sa wanda shi a tattaru ne sa zobe wanda ya kasance na azurfa ne kuma dirhami da hani guda dirhamai ne dirhama ko dirhamai ya halatta dirhami wanda kasance zobe wanda kasance nawai shi jin dirhami ɗaya ne ko kuma ya kai jin hani biyu shi ne aka dama sannan kuma mutahila shi kasance kuma guda da za a ba a zobe biyu saboda yan kasa zo da biyu zan kwari da kawata mata mata kuke kawa da yawa to shi ne miji zobe zai ta fara daya kuma sannan da farce daya ko da nan ko da nan rajin jahani yayi ya dare da rajin hali ya sa wannan nan ya sa wannan nan to ya yi haram saboda ya daga cikin kawata mata to amma ko yi da haka manzo sallallahu alaihi wasallam hayyoji hayyoji ko kuma san sa zobe manzo Allah an rawaito shi ta zo ne ga hannun dama shina na cikin ruwaya ta wannan abu da ya wato wajen magana a hafin masu Allah ya taka hannun hagu amma na hitawa amma a kuma riwaya da an tsaro ya taka hannun dama don haka ga in za a taka hannun dama sai a taka yansa in ga hannun hagu za a sa sai a taka yansa amma dai kauri wanda a mahici wanda ma nan masu ke a kai sanyawa ga hannun hagu wata kuma ga yansa ba kuma ana iya gaida ne da za a zo da kuma kyau eh? a jinsar jinsar ana sanya wa jinsar ana sanya wa jinsar jinsar jinsar mutsa sababa ya kama to ana sanya wa ga jinsar kuma ga hannun hagu amma akwai riwaya da dama ga mutum da shi ga dama ya wanda zaɓi mutum wanda ya sanya shi mutum ya kawo mata shi bayani kan ishiriniya da kuma wanda ya da kuma gaskiya ne idan an ka karanta ishiriniya a madina annabi yana tashi a suna tambaya a kan ishiriniya matsayin ishiriniya da wanda ya ishiriniya sannan kuma cewa gaskiya ne idan aka karanta ishiriniya dinin madina annabi sallallahu alaihi wa da tashi to ishiriniya dai yabo ne na manzon sallallahu alaihi wa sallam kuma yabo na manzo sallallahu alaihi wasallam da kyawu in dai an lima manzo da kofin da sun ka dace a kashi to kuma duk cikin yabon da aka wa manzo cikin shiriya ba wata sifa wanda an ka ba manzo da ba ta shi ba don haka mai shiriya ya yabi manzo yabo mai kyawu kuma yabon da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam jahizi kuma sannan manzo sallallahu alaihi wasallam watan ba ainihin wai masu shiriya ba duk sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda da yake manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin su kowanne sai yayi manzo sallallahu alaihi wasallam kuma da waka sahabbai sun yi su abubakar sun yi su umar sun yi su usman sun yi ya ana so a diba diwani ne su da mali za a ga dukkanin sahabbai wa sun kai manzo da ka da yawa sun kai manzo da da alba'i tarihi ne wa sun kai manzo sallallahu alaihi wasallam to shi shi niya ana ce mishi abu muhimmin mutumin a ah, cikin rijiyar tana cikin kodaba ce mutumin kodaba ne kuma cikin kodaba ana ce musamman gare su a yahalutton mutumin yahalutton ne cikin kodaba ne ana ce shi yahaluttani sai a cikin yahalutton wannan gari yake a ana ce shi abokan yin kai malama sun ce matsayi ne malamin lokaci amma sai laifin da kuma ba su ba shi cikin malumma wanne na hadisi haka mun kace wannan kuma shi ne cikin da yayin ittihadi da sai dibadi na wannan abu da ba tun mukuci ya aka riba ba aka wannan ake yi wannan ko to wannan ayyukan shi ne matsayin mai kimiyya malami ne Allah ya yi shi abokan ne ya yi umar su sallallahu alaihi wasallama da shi da irin su wata wannan da shi da irin su shirin hutun waɗanda suna cikin kursanin da ke kada za su saurare masu yabon mazo a alaihi wasallam wani kuma yabon da sun kawo mazo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan duniyar su sun gasa ga ko sun samu albishir na aljanna sunan duniya suna da albishir da shiga aljanna kaga ai suna cewa sana ya sana yi sai na da dalila wa aka sai mu Allah da da ba falan ta hana ba haka ke ciyawa to wannan kuma shi rubuta ni ya yi waka na shahariya kina cewa amma da ya kulli ji ka an tasiru daula kan babu firan zunubu mahihu kafirtu anna bada'i lil mustafa da fara bi wal hadith sahihu yace amma da ya kulli ji ka an tasiru shin ya manzo Allah ya muka ne nake ko tabihi ne nake saboda ya wanda shi ka manzo Allah Allah da shi ka samu shi na ganin shi wai ko tabihi na shi ka Allah yace daula ba don ka ba ma ko firan zunubu da ba a gafa ma mai yabo da nufin ba an kudirtu anna malaiki lil mustafa an gaya ni cewa yabon da nika wa manzo sallallahu alaihi wasallama da fara ji ya dan ka fara da bulbaina wal hadithu sahihu kuma da hadisi ingantacce na haka ba ma ba sun zargi wanda bai kuma zuwa sallallahu alaihi wasallama irin su a wannan a wannan a mutane mai fasaha ne kwaye bai duma zo sallallahu alaihi wasallam suna cewa duk wanda aka fasaha bai masu zo za alaihi wasallam ya halala shi Usman ya cewa da mai waƙe waƙe da ya karka fata da watsan mutane gibe je ka huta ba ni da ke shi ka samu bukata ko ya kana so da ke sallallahu alaihi wasallam sai bukata ta tafiya duniya da lahira ta ga mu ta duniya ta lahira sai yi mutum bayani akan cewa idan da sallallahu alaihi wa sallam wannan ba a ni na kan shi ya ga sallallahu alaihi saboda aka sallallahu alaihi ba wani yabo wanda za a wa mazo sallallahu alaihi wanda za a zo a yi shi amma ba akwai malum ma masu karama wanda su zo sun wa masu Allah sallama kuma ya taɓa musu sannan akwai a ainihin littafin da wannan yau ta ta hawi ya sanya mishi a a to ko da zai shi da da rahama da shi al da badi sai talaka al-hadith shafi al-qawl badi sai talaka al-hadith shafi da ibn mutayyib ya ce an samu an samu wani harfiki an samu wata da tana ta da hankali cikin birnin Madina har wanda kai ga an kasa an ka kai lokacin ma ba a mai yawo dare da rana kowa na ɓoye saboda tana irin sannan da sun tuharu ya mutu yin mazo a alaihi zama. a lokacin ta da kai. to an samu tana wanda kai har ma mutanen Madina kowa na ɓoye. ba kowa shi da kowa ya da ɓoye. da ibn mutayyib ce bai gane lokacin sallah saboda ba a kira sallah cikin masallacin wanda wannan lokaci kusan kwana uku ga yana ya ce ba zai gane lokacin sallah ba sai in lokacin sallah ya yi zai ji zai yi ainihin hamama ya ce a kuma hamama ta ne inda kabar da bi sallallahu alaihi wa wasallam ina jin gunguni da manzo sallallahu alaihi wasallam dai kabar da ya ce da jin haka na lokacin sallah sai ta ce sallah wannan shi a cikin alƙawarin badiku da da hadisi fihi da ne da ne babba akan da zaka tsara manzo sallallahu alaihi wasallam ko mai son sanin a matsayin yabon a majmu'u na yabani ba a da ya ko tun sun har zuwa da ainihin